بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na alhamis kuma na goma sha tara ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha uku ga watan bakwai watan julai shekara ta 2017 miladiya a ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka darasin kitabu tauhid wallafar muhammad ibn abdulwahab ibn suleiman at-tamimi allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya kuma rahmashe shi kuma wannan shine darasinmu na 21 wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum shin yana daga cikin huluwi eh, a kira annabi sallallahu alaihi wasallam da maulana sannan menene ma'anar maulana in ka dubi sunayen manzan allah sallallahu alaihi wasallama babu maula daga ciki babu maula daga ciki man ga duba cikin sunan Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضى سنة الأولين سيجي تشوا هارين ديكي تشوا أتايكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله إيه؟ نعم المولى ونعم النصير نعم نعم المولى ونعم النصير المولى شيني الله سبحانه وتعالى كما النصير شيني الله مدعوكي سلك هكذا من سورة البقرة أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سورة سي أكياي abin da ya fi garau shine kiran Allah subhanahu wa ta'ala da maulana wannan yake cewa assalamu alaikum don allah ka bani tsari na hadda kuma ka zaɓa muni ta eh, don allah ka bani tsari na hadda kuma ka zaburar da ni ta ka gaya mun muhimmanci da fa'idan ta to ai ba sai ne maka caji ba kan hadda ai ba magana kai wa mutum caji akan hadda walaysa ilmu ma hawa al-qimatar mal ilmu illa ma hawahu sadr ilimi ba baya cikin abin da ke cikin jaka zuwa makaranta ilimi ba shine abin da ke cikin jakar zuwa makaranta ba mai ilmi ma hawahu sadr shine abin da zuciya ta haddace kullum da ke ko shine abin da zuciya ta haddace da in ka zo ka tafi makaranta kuma ka manta jakar taka a keke na fem ya kenan kaga sai ka bari kuma shago kana neman littafi kaza amma kada ka haddace shi shi kenan raka hatta ita ce ai ba sai an baka caji ba ai Allah ta'ala yana cewa bal wa ayatun bayyinatun fi sudurul ladina utul ilm ai da hadda ake magana ai da hadda ake magana sosai da sosai mm, wannan ku kyale shi a gyara wancan ku ba shi kawai haka <coughs> eh, saboda haka dan uwa wannan ba karamar shawara ya nema ba ba karamar shawara ya nema ba kuma yana buƙatar hadda hadda da tafi kowace ita ce hadda alkur'ani mai girma ɗaya kuma ya fara daga ƙasa ba daga sama ba kullum da ke ko mun ya samu surar da ta yi mishi wahala kada ya tsallake ta ya haddace ya bi matakin hadda a hankali a hankali wata rana zai haddace qur'ani amma ya fara daga ƙasa ba a fara hadda daga sama da wuya ka ga wanda ya haddace Kur'ani hadda ta gaske zai koya ma wani hadda ko ya buɗe makarantar tahfif ya fara daga sama amma ba mamaki ga wani ya buɗe makarantar tahfif ya fara daga sama yara ƙanana yana masu hadda daga sama amma tambaya ta farko shi ya haddace ita ce magana ɗaya kenan na biyu sai ka bi kowanne fanni na ilimi ka haddace babban kusa a wannan fannin zama za ka yi tukuru ka haddace littafin in ka zo ɓangaren fikiyo ka haddace muktasarul akhdari harafi harafi in ka zo bana hadisi ka haddace arba'un hadis na imam nawawi harafi harafi in ka zo ɓangaren tauhidi ka haddace al-usul thalatha wa adillatuha harafi harafi za ka haddace haka ne idan ka zo tajwidi sai ka haddace tufatul atfal wal kalimat na al-jamzuri harafi harafi haka nan in ka zo musalawul hadith ya ka da cibaikuniya haka nan in ka zo annahu sai ka da ce a jurumiya wannan tilas za ka haddace a matakin farko na ilimi a wannan za ka haddace a lokacin zuciyarka ba ta gamsu ba ka gama yanke hukuncin me za ka karanta ba shin za ka na so ka zama babban malami ne a hadisi ko babban malami a ƙur'ani ko babban malami a fikihu ko babban malami a hadisi dole ka haddace kowanne ɗaya daga cikin waɗannan da aka ambata ɗaya kenan sannan na biyu kuma sai ka biya su a gaban malami da ya cika sharuɗa guda biyu mufidin nasihin mai fa'idantarwa ma'ana mai fa'idantarwa wanda shi ma ya karatu an san shi da neman karatun kuma ya samu karatun ba wai ya gudu ba sannan wanda ya san tsarin karantarwa wannan shi ne to ta ƙasa ake fara karatu ba ta sama ba kuna ji da ke ko wani ya ce shin akwai wata addu'a da mutum zai iya kare kansa daga shirka subhanallah azim sannan addu'ar tana kankare shirkar da mutum ya aikata roito annabi sallallahu ta'ala wasallam yana addu'a yana cewa Allahumma inni a'udhu bika an ashraka bika fi ma a'lam wa a'udhu bika fi ma la a'lam daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu yake dan neman tsari daga shirka annabawa da manzanni sun roƙi Allah ta'ala don neman tsari daga shirka rabbi junubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna katsiran min an-nas wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim raka ana addu'a tukuru domin ubangiji subhanahu wata'ala ya tsare ka daga shirka domin shirka bala'i ce ɗaya kenan sannan na biyu kuma har idan mutum ya tuba daga shirka kullum da ke ko to ubangiji subhanahu wataala yana kankare mashi abin da ya gabatar na shirka da Allah ta'ala yana cewa kullum ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kace makafirai in suka tuba suka bar kafirci an gafarta za a gafarta musu abin da suka gabatar na zunubi don mutum ya tuba wa shurutu tawbati الندم على ما فات ونية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية in kana إن كان متلبسا بها waɗannan su ne shuruɗin tauba guda uku da al'allama al'akadari ya wallafa sai guda ɗaya da imamun nauyi ya ƙara cewar an kuma mutum ya zalunci mutane sai ya mayan musu da wannan abin da ya zalunta ɗin allah ta'ala ya tsare mu gaba ɗaya kuma allah ta'ala ya kare mu daga shirka a shekh muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai shi yake cewa babu ma ja'a min taghlizi fi abada allaha inda qabari rajulin salihin fa kaifa idza abada babu ma ja'a babin da zo zai yi bayani min taghlif na tsaurarawa da tsananta magana da aka yi da jan kunne da aka yi sosai fi man abadallaha dangane da wanda ya bauta ma Allah shi kaɗai. amma ya yi bautar ne inda kabarin rajulin salihin a gaban wani kabari na wani mutum a gaban kabari na wani salihin mutum a gaban kabarin ya bauta ma Allah kun gaba wai a kabarin ya bautawa mai kabarin ba a ya bauta ma Allah ne a gaban kabari amma aka yi magana mai karfin gaske to fa kaifa idza abada to yanzu ya magana kuma za ta kasance in ya bautawa mai kabarin ina fata mun gane wannan da ke ku wani shine babi inda qabari rajulin salih a gaban kabarin mutumin kwarai in an ce salih shine man adda haqqallahi wa haqqal ibad in ga ce ar-rajul salih ko al-mar'atu salihah ana nufin wanda ya ba da haƙƙin Allah kuma ya ba da haƙƙin bayin Allah wana jina da kyau ko kada ya ga cewar aishi shi ya riga ya ba da haƙƙin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka zai iya taka kowa ya ci zarafin makwabcinsa ya ci zarafin ah, yan uwansa na kusa da na nesa ya yi kaza ya yi kaza wannan bai zama arrajul salih ba so ake ya ba da haƙƙin Allah kuma ya ba da haƙƙin bayin Allah wannan shine arrajulu as-salih man adda haqqallahi wa haqqal ibad wanda ya sauke haƙƙin Allah kuma ya sauke haƙƙin bayin Allah ma'ana wanda yake bada haƙƙin Allah yake bada haƙƙin bayin Allah wannan shine ar-rajul salih kenan ar-rajul salih ba wai ya takaitu a kan sai mutum ya zama wani babban malami duniya ta san shi ba sannan ya zama rajul salih so wannan ba shine ma'aunin ba nan ake kyautata zaton samun rajul salih saboda ya karanta ya sani ina fatan mun fahimci wannan da ke ko amma ana samun rajulu salih cikin gama garin mutane inda ke shi ba malami ba ne amma yana iya kokarin ya ga haƙƙin Allah bai ci ba bai taɓa ba haƙƙin bayan Allah bai taɓa ba saboda haka sai mu gane wane ne ar-rajulu as-salih shine man adda ko man qama bi haƙƙin lahi wa haƙƙi al-ibad wanda ya tsaya tsayin da daka yana kokarin ba da haƙƙin Allah yana kuma ba bada haƙƙin bayan Allah wannan shine ar-rajul salih in dai ka gan shi da waɗannan sifofin kada ka ɗora shi yana ƙungiyarka ko ba ƙungiyarka don ba wannan ba shine ma'auni na kasancewa rajul salih ko ghairu salih ba wannan shine ma'aunin man qama bi haƙƙin lahi wa haƙƙin ibad wanda ya tsaya yana bada haƙƙin Allah yana da bada haƙƙin bayan Allah subhanahu wa ta'ala hakan nan kuma in mace ce wacce ta tsayu take bayar da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayin Allah kuma kaga zuciyar mutane tana tana sha'awar bawan Allah a ce wani bawan Allah ne amma kama hanyar ce take bada take da wahala kun da kyau ko kaga an ce man kama bi haƙƙin Allah wa al al'ibad sai ga ko da a ma'aikata ne ko a kasuwa ne duk abin da ya yi gani na kamiya ne babu ruwansa sai ga zance a inda kamiya ce fa babu ruwan wani wannan abun ma sai a yi a shallake shi kullum da ke kuma da kansu sai ga kuma wani abu ya faru a zo ana ta faɗa sai ka kamar shi daga wani wuri yake ba daga cikinsu ba mutum kuma ba zai yi ya ga ya siffatu da irin wannan siffar ba sai ga ana ta sha'awarsa kuna ji da ke ko to wannan sai ka ga mutane kuma ai salihi ne ai kaza ai kaza sai kuma a zo a kama waɗansu abubuwa a gaban kabarin shine malam yace man babu ma ja'a min taqlizi fi man abada Allah inda qabri rajulin salihin fa kaifa idza abada fi sahih an Aisha radiyallahu anha anna umma Salamata dhakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ما ليت في الصحيح ya zo a hadisi ingantacce ruwayar bukhari da muslim an aishata daga aisha ummul mu'minin a siddiqatu bintu siddiq radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda take cewa mai ɗakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce take cewa anna umma salamata lalle ummu salama ita ma mai ɗakin manzan Allah ce sallallahu alaihi wasallama zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta faɗa ma ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labarin kanisatan wata coci ra'atha bi ardul habasha da ita ummu salama ɗin ta ga wannan cocin a ƙasar habasha ƙasar habasha ita ce ethiopia a yau kulwara da ke ku ita ce ethiopia a yau ta kira ethiopia ko ita ce alhabasha ummu salama ta ga wannan cocin ne a lokacin da ta yi hijira da mai gidanta abu salama suna cikin waɗanda suka hijira farko zuwa habasha hijira farko zuwa habasha ma'ana kaga sun musulunta da daɗewa kenan to bayan rasuwar mai gidanta ne abu salama sai ne sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta ce a'a ya rasulallah ita fa tana da 'ya'ya ya ce 'ya'yanta 'ya'yan shi ne ita fitar da kishi zai roƙa mata Allah ya sauke mata eh ba za ka koyi da shi ba kuma kanisa coci ai na san coci ba sai amma mutum ba sai an yi tarifin ta ba kuma yawa ta ga coci a kasar habasha su wuraren su duk babu coci iman eh, ai ka gan kai tafiya abin da ka gano can da babu a yankin ku shi za ka zo ka bada labari ai ba wai abin da yake a yankin ku ba kisa da ta je yankin su duk babu tunda wai eh, yankin su duk maguzawa ne tunzira qauman ma unzira aba'un fahum ghafilun ma unzira aba'un fahum ghafilun su maguzawa ne su babu babu coci a wuraren su dan suna bin kisara ne ba suna bin rum bane kankan rumawa kasar rumawa ita ce kasar da suke bin kiristoci irin su sham a lokacin kenan amma nan yankin kisara irin su makka da sauransu a wulancin lokaci su kuma maguzawa ne wa ma fi hamina suwa da kuma irin mutum-mutumi da ike cikin waɗannan coci-coci ɗin kullum tun a wancan lokaci ana yin mutum-mutumin na na maryam ko mutum-mutumin ko dai mutum-mutumin wani kamar yadda hadisin yake bayani da kuma irin ta ga coci ɗaya kenan sannan na biyu kuma ta ga mutum mutumi da aka yi a cikin coci ɗin aka aji faƙal sai ma'aikin allah ya ce ula'ika ko ula'iki to da wake magana eh dawa ka ce me? mutanen da ta gano shi a lokacin da wa yake magana da eh? ummu salama ummu salama ba ummu salama ba ka koyi karatun ummu salama eh sinun fataha lamun fataha mimun fataha salama karka ce salma karka ce abin nan ita ta bada labarin sai ya ce mata ula'ika ko ula'iki ba ta faɗa ba ne zai mai mata da amsa to yanzu da wa yake magana da ita ai da ita yake zai ba ta labari ne ula'iki ko ula'ika ya za a ce idan kana magana shin ula'ika da mace da namiji da mutum ɗaya da mutum biyu da jam'i duk ɗaya ne ula'ika ko mutum biyu ne za ka ce ma in mutum uku ne kuma ula'iku in namiji ne ula'ika in mace ce ula'iki in mata ne da yawa ula'ikunna kullum rike ko to sai a jurumiya kenan ula'ika sai ce ta ce yanzu da ya halatta ka ce da mace ula'ika ula'ika waɗannan mutanen da kika gani idan ma tafihimun rajulus salih idan mutumin kwarai mutumin kirki ya rasu daga cikinsu waye mutumin kirki man kama bi haƙƙin lahi wa haƙƙin wanda ya tsaya yana ba da haƙƙin Allah da haƙƙin bayan Allah to su waɗannan idan ma tafihimun rajul salih idan mutumin kware ya rasu daga cikinsu awil abdus salih shi mai rawaito hadisin bai rike wanne manzo Allah ya faɗa ba shin ya ce ar-rajul salih ne ko kuma al'abdu salih shi sa ya kawo au lishak au shak mana shakkun minar rawi shakku ne na wanda ya rawaito hadisin amma kaga haka kawai duba ka fa yadda suke tsantsini shin annabi sallam ya ce al-rajul salih ne ko kuma Al'abdu abdu as-salih shine ya kawo au abu rajul salih ar-rajul salih mutumin kware aw abdu salih ko kuma bawa na kwarai duk yana kuma zuwa ga ma'ana ne kaga ya kawo hadisa yanzu mutum nawa ne zai tashi yayi nasiha ko wani abu ba zai iya koro bakin larabcin hadisin ba kuma ya ce yana nasiha bai kawo bakin larabcin hadisin ba a sai ka kawo bakin larabcin ne sai ka biyo da fassara to a lokacin ne sai a gane fasara ta doro akan bakin ko bata ɗoro akan bakin ba ina fata mun fahimci wannan da kyau in mutum ya san ba zai iya koro bakin larabcin hadisi ba in kuma bukatar ya kawo fassarar da yarensa ya kasance ba zai iya ba ya yi nasiha shi ba tare da ya ja aya ko ya ja hadisi ba ya dai tabbatar ba ta saba ma aya da hadisin ba kullura ya tabbatar abin da ya faɗa bai saba ma aya ba kuma bai saba ma hadisi ba nan kada ya zo ya ce manzon Allah ne ya faɗa alhalin ya gundama wa ma'aikin Allah ƙarya ya zama makamashin jahannama ina fatan kuna jina da kyau sai mutum ya taka tsantsan in kasan ba za ka iya kawo larabci hadisi ko ma'ana ba za ta zo maka ba ma'ana da yaranka to ba ba wanda ita lalle ilalla sai ka kawo sai ka kawo nasiha ga tilqa'iyyan kana zubota shikenan amma kana da yakinin ba ta saba ma hadisi ba kuma ba ta saba ma aya ba dan kar ka zo ka ja aya mutum ya dinga bankaura a ciki kuma ya ce Allah ne ya ce ko ya ja hadisi ya dinga waɗansu abubuwa a ciki ana tsarkake waɗannan nusus ɗin sosai da sosai ba a wasa da su dan ka duba ga waɗannan waɗannan ƙwararrun malaman hadisi ne amma dubi cewa yi ar-rajul salih shi wanda ya rawaito hadisin fa yana kokanto ne shin ar-rajul salih aka ce awul abdu salih sai da ya kawo su duka biyu na fata mun gane wannan da kyau ka duba ga yadda aka baiwa sunnar ma'aiki kariya tintini to balle kuma yanzu kawai ga mutum yana dora ai ma'aikin Allah ai manzon Allah ba ma ya tantance ba ko mutum yi hankali sosai waɗannan idan ba idan mutumin kware ya rasu daga cikin su ko kuma bawan Allah na kware ya rasu ba nau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci a kabarinsa su wannan ɗabi'a su kenan banau ala qabrihi masjida sai su gina masallaci a kabarinsa in an binne shi sai kuma zo ce to ai ya kamata a ce a wurin a mai da shi masallaci kwana ji da ke ko ya kamata wurin a mai da shi masallaci wa sawwaru fihi tilka suwa wa sawwaru fihi sai su suranta sai su yi mutumin mutumi fihi a cikin masallacin tilka suwa waɗannan hotunan da kika gani waɗannan mutum mutumin da kika gani ar salih shi mutum mutumin kwarai ba guda ɗaya ba ne sai kuma aka ce turka suwar waɗannan hotuna ba a ce wannan hoton ba ko wannan mutum mutumin ba sai aka ce waɗannan mutum mutumin ina fatan kun fahimci an kawo ar salih sai kuma ba a kawo asura alwahida ba sai aka kawo suwar hotuna sai malamai suka ce ko dai ya zama na shi mutumin in aka kawo da ya rasu aka binne shi aka aka mai da wurin masallaci in aka yi hotonsa sai kuma a yi hoton wasu ire-irensa a ajiye a wurin yanzu sun zama mai kenan hotuna ko kuma hotunan shi din ne amma sai a yi shi daban-daban gashi da babbar riga gashi da jamfa gashi a tsaye gashi a zaune gashi yana kaza gashi yana kaza gashi yana kaza ula'ika shirarul khalki inda Allah waɗannan su ne mafi munin halitta Allah a doron ƙasa ula'ika shirarul khalki waɗannan su ne shirarun halitta inda Allah a wurin Allah su ne shirarai a wurin Allah na hadisin ya tsaya sai malam ya ce fa jama'u baina fa ha'ula to fa waɗannan mutanen jama'u bainal fitinatain sun hada fitintunu guda biyu lokaci guda na farko fitinatul qubur fitina ta lazimtar kabari gini a kabari fitina ce domin gina masallaci da suke a kabarin ai an faɗi shi a hadisi to wannan fitina ce mai zaman kanta bala'i ne mai zaman kanshi ɗaya kenan wa fitinatul tamasir da kuma fitina ta mutum mutumi ta waɗannan mutum mutumin da aka sa fitina nau kenan biyu kowace ɗaya fitina ce mai zaman kanta a yi mutum mutumi ko a masallaci ko ba a masallaci ba fitina ce a yi masallaci a kabari ko ba a sa mutum mutumi ba fitina ce sai su suka hada duka biyu kuna ji da kyau ko fitina ta farko ita ce fitinar gini a kabari masallaci a kabari na farko ba a gina kabari kwata-kwata mu riƙe wannan da kyau ba a yin gini a kabari in an binne mutum a inda sahu ya kawo to za a ɗora ne gobe ma in wani ya zo a nan ba a yin gini a kabari a ce wannan kabarin za a gine shi a yi mai ɗaki ko a yi mai ɗan to ba a yin wannan shi yasa aka yi kushewa aka yi hurumi inda za a je a dinga binne mutane kun gane wannan da kyau yin wannan ba shi da kyau yin wannan kuma laifi ne sosai da sosai na biyu gini abin nan kabari a masallaci idan masallaci ne ya riga kabari sai aka shigo da kabari cikin masallaci ta hukuncin shari'a fashi shine a tona kabarin a fitar da shi waje idan kabari aka fara yi sai daga baya aka zo aka ce a yi masallaci to fa yana cikin masallacin da ake rushewa kenan wanda ya fara zuwa shi ke da wuri in masallaci aka fara ginawa za a fitar da kabari in kabari aka fara yi za a rushe masallaci wannan ita ce karantawar musulunci ba a gina masallaci a kabari ba a yin kabari a cikin masallaci kuna jina da kyau idan aka ce masallaci muna da manya-manyan abubuwa guda biyu abu na farko cikin harabar masallaci abu na biyu kuma a cikin ginin masallaci abu na biyu kuma harabar masallaci duk gaba su mallakar masallaci ne kun bayan wannan da ke ko ba a yin gini a harabar masallaci ba a gina kabari a harabar masallaci tsaurarawa abin nan zunubin da bala'in ya fi karfi a gina kabari a cikin masallaci to ya zamu yi da faɗin Allah ta'ala cikin suratul kafi qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida qala allazina ghalabu ala amrihim sai waɗanda suka yi rinjaye akan al'amarin su suka ce lanattakhizanna alaihim masjida za mu riƙi wurin ya zama masallaci sai abu ja'afar muhammad ibn jarir tabari shekul mufassirin yake ce ah ku duba gani fa ai jama'a gari ne ai jama'a gari ne suka ce ba malaman bane dan qala allazina ghalabu ala amrihim waɗanda suka yi rinjaye in kuriya ake waɗanda suka fi yawa yan daudi ne ko karoye ne masu zaman kansu sai an yi sai an yi kaza sai an yi kaza haka su ne ba wai malamai bane suka yi ai bata ce malamai bane ba hikaito abun akan akan ilimi ba kun da ke ko ɗaya kenan daman waɗancan da suke din ne ai su hadisin aka kawo kun da ke ko waɗanda suke yi din dai ai daman yanzu wannan abin da ummu salama ta gani a yana ta gani ba a coci ba su jama'a gari ba gani suke coci wuri ne mai tsarki ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ita ma shine abin da yasa ta gani ga su wani wuri ne na ibada da ake gani sai aka ga ansa saboda haka ba a kafa hujja da waccan aya a ce wai ya halatta a yi gini a kabari gina masallaci a kabari babban waɗanda wannan cuta ta gini a kabari ta shafa a yau abin ya tsananta a kansu su ne waɗanda suka shafi sufaye da kuma mabiya addinin shi'a waɗannan harkar kabari a tare da su to harka ce mai ban mamaki mai ban al'ajabi kowannen ku kuma shaida ne yaran mutumin na nazariya da suka mutu bugai da aka yi fulawa aka sa aka yi tiles ɗinsu aka sa ƙasa aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza jiga duk wuraren ibadarsu sawawun a birnin ƙumne ne ƙum shine wuri mafi tsarki wuri mai tsarki yana cikin tsarkakan wurare a ƙasar iran saboda nan ne ƙabarin khomeini yake to zuwa wurin ake yin don bauta na musamman kun fahimci wannan da ke ko saboda haka za ga mabiya shi'a da mabiya sufanci harka kabari a wurinsu harka ce kamar ka ce ta riga ta haɗe da jininsu sai fatan allah ta'ala ya tsare mu baki daya su kuma Allah ta'ala ya shirye su kabari kabari ba a gina shi a masallaci masallaci daban kuma kabari daban in aka gina masallaci sai daga baya aka kawo kabari aka sa ka gane to za a tona kabarin in ba a tone ba yana cikin masallatan da za ka kauce ka daina zuwa sallah ciki sai ka je can ma wani masallaci na wata unguwa ka je ka sallah ina fatan kun bai ci magana ta da ke ko Allah ya sauki Allah ya tsare walahuma anha qalat لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطره خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا walaula zalika ubriza qabru ghayra annahu khushiya an yutakhadha masjida akhraja walahuma kuma dai an ruwaito daga gare su su bukhari da muslim din kenan suna da hadisi anha daga ita na na aisha radiyallahu anha qalat ta ce aisha ta rawaito hadisin daga ummu salama lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da cutar ajali ko mala'ika masu ɗaukar rai suka iso mutuwa ta zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tafiqa sai ya fara subhanallah domin tafiqa yana cikin af'alul shuru tafiqa sai ya fara ya tsorahu khamisatan lahu yana jefa wata rigar shi wata rigar shi mai zane zane ita ce khamisa riga mai zane zane ita ce khamisa he gashi sai ya fara jefa ta yana sa ta ala wajehi a fuskarsa kuma yana share fuska yasa yana rufe fuskarsa fa idza tamma biha a lokacin da ya lulluɓa da ita cin jimawa ka shafa sai ya buɗe sai ya sa ta sai ya buɗe sai ya sa sai ya buɗe faƙala huwa kazalik sai ya faɗa yana cikin wannan hali na cutar ajali ga kuma ma mintuna suka rage rai halinsa sai yake cewa la'anatullahi alal yahudi wa nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudi da nasara daman tsinannu ne Allah ya tsine musu hagan zai yana ba mu labari kenan su daman tsinannu ne lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa bin maryam zalika bima asaw kanu ya'tadu kanu la yatanahawna an mukarin fa'alu kaga wannan tsinuwar Allah ta tabbata a kansu kenan ana ba mu labari ko kuma Allah ya tsine musu kaga ana yin addu'a kenan jumla ce lafziya khabariya ma'anawiya insha'iyya tsinuwar Allah ta tabbata akan Yahudu da Nasara saboda me ittakhadhu biya anbiya'ihim sun riki kabarurrukan annabawansu masajid wuraren ibada wuraren ibada haka suka roƙa to kaga kenan mutum ba zai kafa hujja da waccan ayar ta suratul kafi ya ce wai ai da ma akan haka ne ma aka tsini musu ko qala allazin da suka da waɗanda da Allah ta'ala ce qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjira saboda ashabul kafi ne shekara 309 ko shekara 300 a wannan lissafin ko sun tashi sun yi magana suna bacci zunzurutun bacci shekara 300 walabithu fi kafihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a bacci shekara 300 ba wai mutuwa ne a dawo ba ba wai mutuwa suke suka da a suna su bacci ne kawai tara shamsa idza ta tazawaru an kafihim ذات اليمين za ta تقرضهم ذات hun fifa في فجوة bacci kawai suka dinga suka yi haka sai mutane suka fahimci salihan bayi ne shi kenan sai aka ce to a zama da wurin wurin bauta to kaga ne Allah manzon sallallahu yake cewa ita ka zo an biya yin masajid sai rike kabarrukan annabawansu su zama wuraren masallatai wannan hadisi bukhari da muslim da muwatta da sauraito mun karanta wannan hadisin da ku cikin muwatta duk wannan tsinuwar Allah ta tabbata a kansu daga cikin dalilin da Allah ta'ala ya tsine musu akwai kashe annabawa sannan kuma an kashe sai a zo a ɗauki kabarin ya zama wurin bauta ko kuma tsagirin ciki su kashe annabawa su kuma salihan cikinsu a uzbillah sirki za ga za ga dai laifin dai yanzu da aka ambata mana sun riƙi kabarin annabawansu wurin bauta to yanzu ana magana ar-rajul salih ai sai dai ai kasa da annabi ko yawa sai dai kasa da annabi isa ga malam sai ya biyo da maganar annabawa don ka fahimci cewar duk wani mutum annabi ma an sa an mai da wurin kabarinsa wurin ibada ko da ba a gina masallaci ya yi rufi ba inda aka mai da wurin shine wurin da za a je a sa ma a sallah a tashi ya zama masallaci saboda haka ba a sallah a kabari ba a sallah a kabari ba a sallah a makabarta kuna jina da ke ko ba a sallah a makabarta ba a gina masallaci jikin makabarta duk sai a cire waɗannan sai a koma wani gefe a gina masallaci daban makabarta daban kun fahimci wannan da kyau idan mutum ba a yi mai sallar jana'iza ba ya halatta a je kabarin shi a mai sallar jana'izar kuna jina da kyau ko sallah a makabarta ne ai duk wanda ka ce mai ba a sallah a makabarta baya taba kawo sallar jana'iza baya taba kawo sallar jana'iza ake nufi saboda in ma aka zo ta arifin sallah an ce ita ce za ta ruku'in wasu judu waka za cikin ta'arifin da aka yi ina fata mun gane wannan da ke ko saboda haka sai mu kiyaye ba a gini a kabari ba a gini a makabarta gini kowane irin gini inda ya banda a kewaye makabartar ba a sanya fitulu a makabarta ina fata mun fahimci magana ta da ke ko ba a sanya fitulu a makabarta ba a sanya fitila a makabarta gunaguni na jikoki ina fata mun fahimci magana ta da ke ba a sanya ba a gini a kabari ba a gina masallaci a kabari kuna jina da kyau ba a sa fitila a makabarta ba a sa fitila a makabarta sai mutum ya kiyaye wannan wani ya ce sai dai in saboda tsaro ne ai ba saboda tsaro kawai za a ce a sa fitila a makabarta ba sai an ba mataki akwai sa masu gadi kuna ji da kyau shine mataki ai eh. sai a sa masu gadi biyu ba za su isa ba sai a ƙara su zama uku uku ba za su isa ba sai a ƙara su zama biyar ina fata mun fahimci wannan da kyau sai a yi wannan akwai wurare da yawa da ba fitila aka sa ba gadi ake sa masu gadi aka sa yasa kuma ba a barna a wurin sai da inda za su lura su gaba masu gadi da mabarnata sun yi barna kuma ma fitila ce sai ga mabarnata sun bi sun katse ta ina fata mun fahimci magana ta ba a sa fitila a makawarta za mu zo mu ga duk karatun a ciki ba wai ni na faɗa mana ba haziru ma sana'u ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yana tsoratarwa akan irin danyen aikin da suka aikata walaula zalik in ba din wannan tsoratarwa da yayi ba in ji Aisha radiyallahu anha ubriza qabru da an fito da kabarinsa an kai kabarinsa makabarta yadda ake kai kowace kowanne kabari makabarta to ko in aka fito da shi daga daki to lallai nan gaba watakila wasu su zo su mai da wurin masallaci kai magana ce ai an wa annabi Musa an wa shi kuma na shine afdalul khalqi haka wani ya faɗa da ya ga wurin na ya ce alhamdulillah alhamdulillah ya ce da Allah ya ba da haramaini a hannunsu eh, da Allah ya ɗora kulawar masallacin maka da madina a hannunsu ita da sun fice a guje sufi ne su sosai sufi ne sosai yana cikin sufayen kano ba tijjani ake yi ba shi da kanshi ya jinjina kulawar sunna ya jinjina kulawar sunna da suka kula da wurin ba a shafan kabari a shafe shi a shafe shi a shafe duk ba a yi wannan tambaya a nan ita ce shi wanda yake cikin kabarin ana shafa rigarsa ba a yi lokacin yana raye ana shafa jikinsa ba a yi ba a yin waɗannan abubuwa so ba a shafan kabari saboda haka ma kake ganin idan aka je makabarta hatta irin zanin nan irin abin nan igiyar awo ɗinan da ake awo da ita in an je duk a haɗa gaba ɗaya a zuba a cikin kabarin za ga wasu wuraren duk ana yi akwai miyagun mutane da su kuma boka ya ce su kawo su kawo wannan abin na din awo tsawon lokacin sai kawai a watsa ya ciki nan gida kuma haka yi wanka ka tabbatar da ruwan wanka an zubar da shi amma lala da shi in ba ka za ga a ko su miya su kuma suna nan boka ya ce musu su kawo ragowar ruwan wankan gawa kai kana fama da an ma rasuwa shi kuma wancan <laughs> boka kenan shi baya so a mutu baya so a rayu wani an mutu me za a ci غير أنه خشي أن يتخذ masjida sai dai an ji tsoron kada a riƙi wurin ya zama masallaci kenan ɗaya daga cikin dalilai da suka hana a fitar da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga gidansa akwai kada a fitar da shi wata rana kuma a zo a gina masallaci a wurin ɗaya kenan akwai kuma dalili na hadisin abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu cewar ai ba wani annabi face annabin inda ya rasu nan ake binne shi saboda ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ɗakin na na aisha ya rasu a nan aka binne shi kun bai ci wannan da kyau sai na gaba kabarin ma'aiki yau a ina yake ban ji ku ba a masallaci ko a gidan shi a gidan shi yake kabari a gidan shi yake ina fata mun fahimci wannan da ke ko kabari a gidan shi yake sabili da haka a ƙari da aka yi da aka zo ƙarin ai kabarin manzo Allah sallama yana gefen a ne sai ba a yo ginin da ya shigo da gidan manzo Allah sallama cikin masallaci ba wannan wannan geography din sai wanda ya gani ko akwai insha Allah ta'ala za Allah da zamu gani gaba da insha Allah so gidan shi kabarin shi a cikin gidan shi yake kabarin shi a cikin gidan shi yake an jona an hada ginin masallaci ne da gidan kun gane ko an hada ginin masallaci ne da da gidan ba wai kabarin a cikin masallaci yake ba domin ba a kewaye shi ba a yi kaza ba a kaza ba a yi kaza ba duk mataki da za a bi na ba a shigar da ah, ah, gidan cikin masallaci ba an bi ina fata mun fahimci wannan da kyau domin kullum za ka gina masallaci abubuwa ake bukata kamar haka bayan injiniya da suka san yadda ake gina masallaci ginin yadda ake gini sai kuma a samu malamai da su yi bayanin ya ake gina masallaci to waɗannan in aka tara su sai ga masallaci ya fita da sura shi ta masallaci akhrajahu wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi saboda kun ga fitinar kabarin nan ba karamar fitina ba ce fitinar kabari ba karamar fitina ba ce ɗaya kenan fitina kuma ta mutum mutumi ita ma ba karamar fitina ba ce to ina ga mutum ya haɗa duka biyu kuma lura da kyau shin mutum mutumin aka hana ko kuma saƙon da mutum mutumin yake isarwa shi yasa aka hana mutum mutumin inda za a ɗaga kara haka mutum ya ɗaga kara ba hoton wani a jiki za ka yi wani magana a kai to ai suran tashi da aka yi yanzu ka za ka ga mutum ya yi alaji mai ɗin hoto da kaza dogon hoto mai faɗi mai kaza mai kaza magana da muka yi a darasin da ya wuce cewar mutum ne ya rasu bayan ya rasu yadda ake kula da hoton shi bayan ya rasu ba haka ake kula da shi kafin ya rasu ba kwana ji da kyau ko ba ka ganin yanzu sai ga waɗansu abubuwan karatu ne maganinsu wani lokacin sai ga sai ga kai ma ko sai an faɗa sai ga abin ya janyo hankalinka sai ga wani nashi ya rasu yau shekara talatin kakan shi ko mahaifinsa yau shekara ashirin sai ga ya ɗauki hoton ya sa a facebook yana cewa yau wane kenan shekara kaza wani sako yake isarwa wani sako yake isarwa eh kaga akwai nau'i na tamasil a ciki da dawo da mutuwar danyi ɗanya wanda yake abin da ake bukata a lokacin ita ce addu'a ba dawo da hoton ba ba kaza ba ba kaza ba ba kaza ba wannan har cikin ɗaliban ilimi fa wani ga ya sa hoton a fuskar wayarsa hoton ɗan shi ne ko hoton mata shi ne ko hoton mijinta ne ya rasu ko hoton kaza ko hoton kaza ko hoton kaza shi fa wannan hoton da ake magana duk malamai sun tabbatar da wancan hoton da ake magana shine almujassam mutum mutumi da aka yi kuna ji da kyau ko sai malamai suka yi magana suka kara ma juna sani akan wannan hoto na photograph da ake dauka shin hukuncinsa hukuncin mutum mutumi ne ko ko hukuncinsa hukuncin hoto ne magana nau kenan biyu yanzu ko da ka gamsu cewar hoto halas ne an yi saɓani akan shi ko ba a yi saɓani ba eh an yi saɓani kenan yadda ka fahimci hoto halas ne ba haka yadda ka fahimci cin ba halas ba ne domin cin ba halas ne kawalan wahidan cin ba shan abarba halas ne kawalan wahidan saboda haka yadda za ka ɗibi abarba ka sha bai kamata ka ɗibi hoto haka ba tunda hoto an yi sabani ka girmama wancan sabanin da aka yi ko da kana ganin cewar ya halatta amma ka ji cewar mana an yi sabani akai fa an dauke ka hoto wa an dauke ka hoto ta an dauke ka hoto ha kana ɗalibin ilimi bai daidai da kai ba wannan tsari. wani ma da kanshi zai yi haka bai ba wannan bai ba matsayinka na ɗalibin ilimi ko da kai tsantseni ku lura da ke ko akwai wanda yake in dai za ka kallace shi a hoton da kyau sai haka yadda ya bata hoton ko ga za a dauka ya rufe idan shi wai in dai an matsa ma dai sai an ɗau alhamdu da fitinoni ne iri daban-daban kuma fitinar hoto a lokacin nan abin ya tsananta kun fahimci magana ta da ke ko gamu a daidai lokacin ana bada ana karatun kitabu tauhid gamu a wuri kaza ana bada lacca gamu saurari laccar kai aiki da ita mana ka saurari wa'azin kai aiki da shi shine abin da ake bukata ba wai ka sanar da duniya yanzu ana kaza ana kaza ana kaza ba ka saurara kai aiki da shi shi ne babban abin da ake bukata haka ne ko ba ka bane in ka saurara sai ka isar da saƙon ko ta hanyar ka faɗa ma wani ko kuma odiyon ka tura shi shi kenan wannan saboda haka mu gyara tsarin rayuwar mu Allah ta'ala ya mana jagora wali muslimin an jundubi bin abdullah annahu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا مساجدا fa inni anhaakum an zalik an rawaito daga muslim imam muslim ya rawaito daga jundub ibn abdullah kaga ba jundub ibn janada ba ko hadisin jundub ibn janada hadisi na nuna ya siyar wani hadis alfun na sha biyar ba'un na sha bakwai sa'un na nawa kun shiru ta eh ya ce samitin nabiya sallallahu alaihi wasallam na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama qabala an yamuta bi hamsin kafin ya rasu da kwana biyar wancan hadisin yana cikin eh, magagin rasuwa mana yana cikin rashin lafiyar rasuwa wannan kafin ya mutu da kwana biyar kaga ba magana ka ce mansukh ne ko ka ce wa an share hukuncinsa wa huwa ƙul yana cewa inni abrau ilallah ni ina barranta zuwa ga Allah an ya limin minkum khalil a ce daga cikinku ina da wani babban abokin da bana ganin laifinsa shine khalil khalil aboki da abokantaka ta riga ta shiga jinin jikinka wannan a tsakanin dan adam da dan adam kenan shisa khalil ya fi habib khalil ya fi habib a gundarin bakin larab domin alhulla ce ita ce kololuwar daraja ta so fa inna Allah qad ittakhadhani khalila lalle ubangiji subhanahu wata'ala ya rike ni khalil ya rike ni khalil kaga wannan tunda Allah annabi sallallahu ya tabbata haka zaka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama khalilur rahman ne khalilullah ne kama takhadha ibrahim khalila kama yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil yace wa takhadha Allah ibrahim khalila shi yasa kace kace khalilullah yafi kace habibullah kace khalilullah yafi akan kace habibullah domin khalilullah shine zuwa nasi habibullah kuma ya halatta ka faɗa hmm? walau kuntu mutakhidan min ummati khalilan inda na kasance wanda zai riki wani a cikin al'ummata in riki wani a matsayin khalil latakhassu ababakarin khalila da abubakar zan ɗauka a matsayin khalil la ilaha illallah abubakar siddiq ala ku saurara da kyau wa inna man kana qablakum lalle waɗanda suka zo kafin ku kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim masajid sun kasance suna riƙar suna ɗaukan ƙabarrukan annabawansu masallatai haka suke ma ƙabarrukan annabawansu ala ku fa saurara da kyau ku ji shine harfu istiftah ala harfu istiftah yana cikin adawatu tauki da fannin balaga ala ku saurara da kyau fala tattakhidhul qubura masajid kada ku riki kabarruka a matsayin masallaci fa inni lalle ni dinnan an mu an zalik ina hana ku haka kaga wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu zaka sai ku nisanci shi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu sai malam ya ce فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ما ليش فقد نهى عنه في آخر حياته النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أدوكي قبري ولين صلى يا هنا ونني أكرشل رأيوسا ثم إنه لعن sai kuma shi annabi sallallahu ya tsine ma man fa'alahu wanda ya aikata hakan yayi wannan tsinuwa ne wa huwa fi siyaq yana kan hanyar adalin rasuwa ya tsine musu subhanallah wasalatu inda hamin zalik sallah a kabari yana daga cikin rikan kabari masallaci wa illam yubna masjid ko da ba a gina masallacin gashi a gina ba amma dai ana zuwa wurin ana sallah sunan wurin masallaci wa huwa ma'ana qawliha shine ma'anar faɗin ta na Aisha radiyallahu anha da tace khushiya an yutakhadha masjida an ji tsoron a riƙi wurin ya zama masallaci na su sahabata domin lalle sahabbai lam kunu liyabnu haula qabrihi masjida ai ba su kasance waɗanda za su gina masallaci a gefen kabarinsa ba wa kullu mawdi'in qusirat salatu fihi dukkan wurin da aka nuface shi aka je aka yi sallah a wurin faqad masjida to tabbas an riƙi wannan wurin wurin sallah bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjida lalle duk wurin da ake yin sallah a shi ana kiran wannan wurin masallaci kama qala sallallahu alaihi wasallam kama yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma an sanya min kasa ta zama wurin yin sallah ta zama kuma abin tsarki da za a tsarki shi kun ga gini a kabari gina masallaci a kabari haram yin gini a kabari a yi kabari a zo a gina kabarin kullum da ke ko wannan haramun tsinuwar allah tana hawa kan dukkan wanda ya gina kabari a masallaci ba a yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama sarra kwana biyar ya rasu ya hana wannan yana cutar ajali na kama shi yana tsine ma wanda ya yi wani malamin wujuba abun ba karamin al'amari ba domin kabari in ya shiga zuciyar mutum to fa shi ke nan ya rabu da Allah kuma abubuwa da yawa ne za su nuna wa mutum hakan bai cancanta ba ai da ya cancanta a bauta mashi da bai mutu ba shi wanda ke cikin kabari wali ahmada bi sanadin jayyidin an ruwaito wannan daga an ruwaito imam ahmad ya ruwaito da isnadi jayyid an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'a daga abdullahi ibn mas'ud Allah ta'ala ya kara mishi yadda yace inna min shirarin nasi lalle daga cikin ashararan mutane daga cikin ashararan mutane man tudrikuhumus sa'atu wadan akwai wadanda alqiyam alqiyama za ta riske su wa hum ahya a lokacin suna rayu ai duk wanda alkiyama ta riske shi yana raye don yana cikin ashararai domin alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashararai Allah ya tsare Allah ya tsare ɗaya kenan wallazi ne ta masajid da kuma waɗanda suke riƙan masallatai a kabarruka a matsayin masallatai su ma duk waɗannan su ne suna cikin waɗanda alkiyama za ta riske su warawahu abu hatim fi sahih abu hatim ya roito shi a cikin ingantaccen littafinsa ƙabari ba a sallah a wurin ko bishiya ce wani ya rasu a lokacin da ya rasu sai ake sallah sai aka gina bishiyar ko aka yi wani wuri ake sallah a ƙarƙashin bishiyar in dai akwai kabari a wurin ba a sallah daga sallar da ta wuce shi kenan in ba a sani ba sai a canza a koma wani wurin aje a share wani daji wata gonar a mai da masallacin wurin ba a wana jana da ke ko ba a gina masallaci a kabari to idan dama wurin tsohuwar makabarta ce fa tsohuwar kushewa ce fa ina fata mun gane wannan da kyau to ai kaga anan annabushu ake yi me annabushu shine a tone in aka tone aka samu kasusuwan sai a kai su wani wuri a binne yanzu kaga wurin ya tashi daga makabarta sai a gyara shi shikenan kuma sai a ci gaba da gini yanzu kaga ba makabarta ba unguwa ce ko kuma gida ne ba za a ce idan kabarin wani ba ne ko kabarin wani ko kabarin wani ina fata mun gane wannan da kyau ba a bauta ma Allah a gaban kabari shine ma sunan babin gaba daya babu ma ja'a mina takhlifi في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبد saboda me ai da aka hana a riƙi masallaci a riƙi kabari wurin masallaci a masallaci wa ake bautawa Allah ake bautawa yanzu ba a kabarin fa ba a ce kai da kai sallah a gaban kabarin ka bauta ma mai kabarin ba ana fata mun fahimci wannan da kyau ba fa ana cewa wanda yi sallah a masallacin ya bauta wa mai kabari ba ne a inda ya bauta wa mai kabari ne zatin ya zama shi mai ruwa ai ya zama mushriki ke a ai bai bauta wa mai kabarin ba ne bautacce da ya yi ta a kaban kabari aka hana shine babu ma ja'a min at fi man abada Allah inda kabari rajulin salih ya bauta ma Allah a gaban kabari na mutumin kwarai ai duk wanda kaji an ce a kawo kabarin shi masallaci ai ana ganin mutumin kwarai ne kuna ji da kyau ko to ai waɗanda suka bauta ma Allah a cikin masallacin ba mutumin suka bautawa ba wa suka bautawa Allah ai akan sun bauta ma Allah ne aka ce sun aikata haramun ya haram sun aikata zunzurutun bid'a tsagwaranta ai inda kabarin suka bauta ma da sun zama arna an gane bambancin to sai a bambance su dama ai duk kokin da zai kawo maka da uzurin zai kawo maka ai ba kabarin ake bautawa ba ai kaza ai dan ba kabarin ake bautawa bane ai shi yasa ake wannan magana ai duk da suke ittakhadhu qubur anbiya'in masajid kaza kaza yasa ku lura da kyau a darasin da ya gabata malam ya ce mana duk wanda ya likanci wannan babin na jiya da babi biyu da za su biyo baya ta bayyana lahu gurbatul islam saboda babu da muka karanta jiya ai babu mata anna sababa kufuri bani adama wa tarkihim dinam al ghulu fi salihin yanzu waɗanda suka bude suka fara suka sa kabari a masallaci suka bauta suke bauta ma Allah bayan sun rasu ƴaƴansu da jikokinsu me za su ce na ga inda ga inda kabarin ba ku ga nurul maliki ba shugaban ƙasar iraki ya ce a shekara uku baya ne ko hudu ya ce ya kamata a ce a juyar da alkibla ta koma kabarin husaini su koma najab kun ga tabbata kuburiya ne sosai sosai to daman shi an ci da sufanci sun ginu kan harkar kabari kan harkar kabari su ne a kan gaba a dai wannan zamani da ake ciki sai waɗanda suke da alaƙa su kamar jahaniya da sauransu ina fata mun gane wannan akan harkar kabari bari ba da misalin shi'a sun ce husaini yana karbala ana aka kashe shi wani nauke na daya sun ce yana siriya biyu akwai kabarin shi a siriya nauke na sun ce akwai kabarin shi a masar kullum da ke ko mutum ɗaya da waɗannan wuraren to wasu ma suna da cewa akwai kabarin shi kaza akwai kabarin shi kaza wata baiwa Allah ta je Misira neman magani daga ƙasar Saudi Arabia an yi magani haka dai tana ɗan zazzaga gari haka kafin su koma gida sai wani ya ce mata ai akwai kabarin Husaini da ta je ta ziyarce shi ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi addu'a ta yi kaza sai ta ce jadduhu na ma da'unahu kakan shi yana wurin mu ba mu kira shi ba ba mu ji mun roƙe shi ba ga tsufa ga aƙida kenan ko ga tsufa ga aƙida jadduhu inda na ma da wani ai kakan shi yana wurin mu ba mu je mun roƙe shi ba to kun ga wannan waham ne ba magana kabari a ciki waham ne na taɓa ba ku labari a nan wani mutum ne yana tafiya ya zo wucewa wani gari almuru ta yi ma'ana gari rana ta faɗi da ya zo wucewa sai jakin shi ya mutu shi kuma ya gabata ya bar wa mutanen garin nan jaki ya wuce bayan jaki ya mutu zai cutar da su sai ya haƙa rami ya binne shi sai ya wuce ya je harkokin shi shekaru ya dawo sai ya zo ya samu wurin ana ta ibada aka ce ya tambaya mai ya faru aka ce ai wani bawan Allah ne wani waliyi ne ya zo aka gan shi kawai kabari mala'iku suka mai kabari domin mutanen garin duk sun dawo gona ba su ga kabari a wurin ba ma'ana duk an koma cikin gari ba ga kabari a wurin ba sai da safe aka ga sai a ga ai wani mutum ne ya rasu mala'iku suka mai alaisa minkum rajulun rashid kullu da saboda haka harka abin da ya shafi kabari akwai akwai abin na farko ba a shirya tafiya takakkiya domin wani kabari ɗaya ba a shirya tafiya takakkiya domin wani wuri ko masallaci ne ba a shirya tafiya takakkiya domin tafiya wannan wurin sai wurare guda uku wuri na farko masallacin ka'aba wuri na biyu masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ke madina wuri na biyu masallacin al'aqsa da ke falastin wuri na uku ko wuri na uku masallacin al'aqsa da ke falastin yake kudus abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya dawo daga dutsen tsuru mun kana da kuwa muwatta ya dawo daga dutsen tsuru ka kusan dutsen ursina a a nan ne allah ta'ala ya magana da annabi musa wa na dainahu min janibi turi al'aiman wa ƙarrabnahu jiya? wa shajaratan takhruju min turi sina'a ko saina'a tambutu bidduhuni wa sibghin lil akil ko tumbitu liduhuni bidduhuni wa sibghin lil akil wa tini wa zaitun wa turi sinin sunan shiga shi nan ya zo a nan ne ake da abin nan wadi muqaddas tuwa duk a nan ne amma da wani ya haɗu da abu huraira ya dawo daga wurin ya ce wallahi da mun haɗu da kai kafin ka tafi da baka tafi ba ya ce me ya faru ya ce ai manzo Allah ya hana abu Hurairah ana mai hadisi kenan ko abu Hurairah ana mai hadisi don ka fahimci hadisan ba mutum guda ne ya haɗe su duka ba abu yake ce da abu Hurairah ai da mun haɗu da kai da baka tafi ba ya ce saboda me sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a shirya tafiya takakkiya don wani wuri sai wurare guda uku ya faɗa mai waɗannan wuraren ko dai masallacin ka'aba ko masallacin madina na manzan salam ko masallacin kudus waɗannan su ake tafiya kuna jina da kyau mun karanta da ku a wannan majalisi manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana kan hanyar tafiyarsa ta zuwa umara ya roƙi allah ya bashi izinin ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa allah ta'ala ya bashi izini amma ya mata addu'a allah ta'ala ya ce a'a kun bai ci magana ta da kyau kun ga anan anan salama ba ya shirya tafiya zuwa wurin bane tafiya ce ta kama shi mutum ne mahaifin shi ko mahaifiyar shi ta rasu ashe a tafiyar da kuka yi yadda kuka bi ko kun je so kaya ko kun je wa'azi ko kun je sai hanya ta biyo da ku wurin sai ka ce ko bari ka je ka ziyarce ta ko bari ka je ka ziyarce shi wannan ya halatta amma ka shirya ka ji falalar ziyarar kabari yana tunasar da mutum mutuwa yana kaza yana kaza bari kai ma ka tashi daga nan ka tafi ka je ziyara wannan bai ba ana fatan kun fahimci wannan da kyau wannan ba a yin shi a musulunci wannan ba a yin shi a musulunci kuma ka lura da kyau ka lura da kyau isa gwamnati ma'aikatar aikin hajji kadai ta yi ma'aikatar aikin hajji kadai ba ta da wani aiki ba ta da wani hurumi ko masu zuwa kaulaha ko masu zuwa wuri kaza ba ruwan ma'aikatar alhazai ko akwai ruwanta ciki ba ruwanta saboda ka ba a zuwa wurin wani hubari a tashi daga wuri kaza zuwa wuri kaza domin hubari ba a yin wannan amma ka je dan fodiya karatu sai ka ce kai ka ana magana bari ka je ka ziyara shikenan amma ba a tafiya ta kanas har ma a ce ai mutum gaggawa i ya tafi hajji ba tare da ya je hubbara ba wannan ganganci ne wannan kuskure ne a ilmantar da mutane wannan kuma bi halatta ba kuma kowanne hubbari kowace al'umma tana da nata hubbari kowanne gari yana da nasa hubari akwai garuruwan da za ka yi mamaki ka je ga kabarurrukan da ake girmamawa ake wakarawa ake musu gine-gine kawai za ka zanci ne ka ga kamar shi ya fi yawa ko shi ya fi shahara amma waɗannan abubuwan duk ba a yi su sai a kiyaye sosai da sosai da idanun basira Allah ta'ala ya tsare fihi masai al'ula ma zakara rasulun sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata fi man bana masjidan dangane da wanda ya gina masallaci ya abudullah fihi yake bauta ma Allah a cikin wannan masallacin amma ya gina shi ne inda qabari rajulin salihin a gaban daidai kabarin wani mutum walau sahat niyyatul fa'il ko da niyyar wanda ya aikata tana da kyau aikin bai yi ba za a rugu da masallaci ne muddin kabari ya riga shi zuwa kuma sau da yawa za ka ga bayan an gina kabarin ne sai aka za ana ce a ah, to da wurin an mai da shi masallaci sai ya kaza ya kaza ya kaza ya ba a yi wa asaniyatu matsala ta biyu annahayu an tamasil hani akan yin mutum mutumi wa ghilzatul amri fi zalik da kuma yadda aka tsaurar al'amari akan haka a salisatu al'ibaratu fi mubalaghati sallallahu alaihi wasallam yadda za mu ɗauki izina sosai za mu ɗauki darasi sosai a yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai matuƙa sosai fi zalik kan hana wancan hana wadda kaifa bayyana lahum hadha awwala kallaci yadda yi musu bayanin hakan tun karan farko sun qabala mauti bi hamsin sannan kafin ya rasu da kwana biyar qala ma qala ya faɗi abin da ya faɗa no kenan biyu thumma lamma kana naz'u sannan lokacin da fitar rai ma ta zo lam yaktafi bima taqaddama bai wadatu da wa'azin da yi masa ba sai da ya sake maimaitawa a wannan wurin mataki no kenan uku kan abin da ya shafi kabari abin da ya shafi hoto abin da ya shafi kabari abin da ya shafi mutum mutumi a yi hatara da su mutum ya yi hatara da su sosai da sosai arrabi'atu matsala ta hudu nahayuhu man fa'alahu inda qabari inda qabarihi qabala an yujad al qabar yanda ya hana a yi hakan a kabarinsa tun ma kafin a sami kabarin alhamisatu annahu min sunanil yahudi wan nasara wannan yana ga cikin sunnonin yahudawa da nasara fi quburi anbiya'ihim a kabarurkan annabawansu kuma a yau babu wani kabari na wani annabi da za a ce gashi ga kabarin wani a gefen rafi ko a gefen dutse ko a ina ne a duk faɗin duniyan nan babu wani kabari da za a ce na annabi wani ne a yanzu in ban da kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine za ka nuna nan ka ce nan kabarinsa ne idan na ɗin kun gane ko akwai hotuna da suke yawo an yi kalanda sai a kawo a ce nan kabarin manzan Allah ne kaga an lullube shi da darduma watakila wani ya taba gani an lullube shi da darduma an yi kaza an yi kaza duk ba haka ba ne ma an zala anzalallahu bi min sulta duk wannan surakatayya ne ni ba na gani ne fa so da nake ce maka bai yi ba bai yi bane na ga na ga kabarin ne na ga ginin kabarin na ga ginin gidan babu ko kwan mantir daya a ciki a cikin gidan babu kwai ko daya an kewaye gidan gaba ɗaya babu taga babu kofa shiga yanzu kaga tana tambayoyi kenan ba wuta a ciki ta yana ka ɗauki hoton babu kofa shiga babu taga kawai masu photoshop ne suka ga yadda suke yi a yankin su ko a indiya suke ko a pakistan ko a nigeria ko a morocco suka yaka ko kuma nan ga an ce ga addashi ga wukashi ga takalminsa ka taba ganin waɗannan abubuwan ko duk babu su duk babu su kullum ka rike karatu eh wai hadda gashinsa asabi'atu matsala ta biyar la'anuhu iyahum ala zalik yadda annabi sallallahu ya la'ance su akan haka asabi'atu anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahziruhu iyana an qabri abinda annabi sallallahu yake nunawa tsoratar da mu da yake yi kada mu yi haka a kabarinsa ku lura da kyau nan ya ce ita ka zo ƙubura an biya ihim an biya ihim akan haka ya tsine musu kaga kada mumiyi da kabarin sa kenan Allahumma la taj'al quburana masajid as-saminatu al-illatu fi adami ibrazi qabri babban dalilin da yasa ba a fito da kabarin sa waje an binne shi a makabarta ba al-illa ita ce as ba illa ta Hausa ba a ce ai wani yawa mutum illa ba ita ba don karka fahimci illa ta hausa daban illa kuma ta larabci daban al'illatu as-sabab ai as-sababu fi adami ibarazi qabr babban dalili babban abin da yasa aka ki fito da kabarinsa daga ɗakinsa hatta si'atu na tara fi ma'anar tikhadihi masjida ta ma'anar sun riƙe wurin masallaci nan suke bauta ma Allah ta'ala Allah suke bautawa a gaban kabari ba wai kabarin suke bautawa ba amma a hakan aka hana amma duk wanda ya bauta ma kabari to shi a nan ya kafarta don ya bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala saboda aka sai mu kiyaye al'ashira annahu qarana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu alayhi sa'a wa dhakara adh-dhari'ata ila ash-shirki qabla wuqu'ihi ma khatimatihi mala ya ce annahu shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya gwama ya hada baina ta hazaha masjidan tsakanin wanda ya rike makabartu ko kabarruka masallatai masallaci wa baina man taqumu alaihi sa'a da kuma waɗanda alkiyama za ta tashi a kansu ba tare ya faɗe su ba shine dalalatul iqtiran kenan zari'a sai ya ambaci hanya ila shirki wacce take kaiwa zuwa ga shirka inna min shirarin nasi man tudrikum as-sa'atu wa hum ahya haka waɗannan aka ambata sai kuma aka hada su da ne ta al-qubura masajid ittikhazul qabr mutum ya rike kabari masallaci babban hanya ce da za ta kai zuwa ga shirka wace shirka bauta ma kabari wace shirka bauta ma kabarin da izinin Allah ta'ala a darasi mai zuwa za mu yi magana to in mutum ya je ziyara ya ya kamata yi kun gane ko in mutum ya je ziyara ya ya kamata ya yi saboda ana ta maganar kaza ake yi kaza ake ina ne zaka ina ne in kai kai daidai da sunna ina ne kuma in mutum yayi yayi zunzuruci shirka ina ne kuma in yayi ya hau hanyar shirkar kawai bai bai dai kai gare ta bane nawa kenan uku Allah ya tsare mu daga fada mu bid'a da fada mu shirka qabala wuqu'ihi kafin ma abin ya faru ma a khatimatihi da kuma ƙarshen abin shine a kansu alkiyama za ta tashi alhadiyata ashara zikiru fi khutubati qabla mauti bi khams yadda ya ambaci wannan a jawabinsa shine khutubati a jawabinsa bi khamsin da kwanaki biyar a wannan ya faɗi arrad ala ta'ifatain mai da martani akan manya-manyan ƙungiyoyin nan guda biyu allataini waɗanda suke ma waɗanda suke huma sharru ahalil bidai kuna ji da kyau huma sharru ahlul bid'i waɗannan ƙungiyoyi guda biyu su suka fi dukkanin ƙungiyoyin bid'a sharri wa zai maimaita waɗannan ƙungiyoyi guda biyu su suka dukkanin ƙungiyoyin bid'a sharri bal ba ma wannan maganar ba akhrajahum ba'd salafi min sanatai min min sanatai wa 70 firqa wasu daga cikin malamai ma sun fitar da su daga cikin cewar musulunci zai kasu zuwa kashi saba'in da biyu sai suka ce waɗannan ƙungiyoyi biyu ba sa cikin wannan kashin kullum da ke ko waɗannan ƙungiyoyi biyu ba sa cikin kenan su suna ina su arna ne kenan kawai su arna ne ai wannan kashin ka zan faɗi yahuda ko nasara a cikin saba'in da biyu babu kenan su arna ne allah ya tsare to yanzu waɗannan ƙungiyoyi waɗannan ƙungiyoyi ne wa humur ƙungiya ta farko su ne 'yan shi'a kallaci shi'anci da kyau kallaci shi'anci da kyau da kuma yadda ubangiji wata ala yake ɗaukan fansa na dukkan wanda ya taɓa salihin bawa dubi yadda suka zagi abubakar da umar suke tsina ma aisha da hafsa dubu suna nan da ran suke caka ma kansu wuka da ganin yadda shi'a take ka tabbatar da sharri yan a ke abin da kai ci abin bakin ciki shine yadda suke bin yan ɗariƙon sufaye sau da ƙafa wai suna zuwa ziyartar su suna tari bata su saboda in ga yahudawa ka ga shi'anci ka ce wa da ƙani ne zara kuma bata wuce wata shida ba Allah ya sauke saboda haka malamai za a tashi tsaye sosai kuluwa da kyau shi'a fa yan shi'a fa 'yan shi'a fa ba sa taɓa faɗa ai duk wani na najeriya san wannan ba sa taɓa faɗa a najeriya muddin shugaban ƙasar arne ne ba sa faɗa shi ba sa in dai musulmi ne to yanzu faɗa ya zo in dai musulmi ne faɗa ya zo wannan kuma duk wanda yake da shekaru na shekaru 25 ya ka cire shekarun wayensa kuma eh kun bayanci wannan da kyau ko ka kallaci yadda suke da abaca na faɗi wannan ne domin yan baya bayan nan kun lura da ke ko dubi yadda suke da abdulsalam har addu'u salam suke kiran shi bayan kuma shi ya fito ma da wallazi ta walla kibar hundun amma da zamanin obasanjo ya zo ka ji ɗuriyarsu shugabansu ma shine shugaban zaman lafiya 'yar aduwa na hawa suka fitine shi a sokoto iya na hawa duk shaida ne ko ba haka yake ba wannan ai ba sai na jama aya da hadisi ba ai wai ka fahimci sharrul kan ku fahimci maganar amma jonathan dubi shekara biyar mai kaje har kashe musu mutane ma ba abin da suka yi amma muhammadu na zuwa sai suka ce sun tara hanya saboda haka ina son ku gane da mana ya ce shar shirin halitta ne daga gansu wallahi karke wasa da dan shi'a wallahi karke wasa da dan shi'a kawai dai Allah ta'ala ya halatta ya halatta ka saya in ya zo saya ka sayan mishi in ka je saya ya sayan maka shi kenan amma malamin wanda shi'a ta kama shi fa ko abincin gidansu da ake dafawa ba a ci fa dan ba ma guje ne fa maguzanci ne makare a cikin shi'anci maguzanci ne makare a cikin shi'anci Allah ya tsare mu baki da mala ya ce wal jahamiyya da jahamiyya mutanen jam ibn safwan ka lura jahamiyya jimun ha'un mimun jaham kenan jimun ha'un mimun me kenan jaham an ka kara nunu ba allazi shukka ismuhu min jahannam kenan jami ibn safwan Allah ya tsare mu baki wa hum awwalu man bana alaiha masajid su suka gina a su ne farko na waɗanda suka gina kabarruka a masallatai in ba dan kada ya zama cikin yaɗa barna ba da na baka wasu website a yanzu haka ka rubuta su live za ka ga kabarruka ana bauta musu kana sa kana sawa a google kana googling ko kuma ka sa a youtube kai tsaye kyamara take kan abin awa 24 ana bauta ma kabarurruka to ma ai ba sai na baka sannan za ka gamsu ba ko to shi ke gani الثانية عشرة دائما كاغم صعي وبسينا وبسينا باك الله يوسف الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع irin abin da aka jarrabu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na tsananin ciwo ka fahimci sakaratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid da annabi sallallahu ya ji zafin mutuwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam asalithata ashara ma ukrima bihi min al khulla kaga malam kenan yace ma ma buliye bihi sallallahu min shiddatin nasa irin abin da aka jarrabe shi da shi ya ji zafin mutuwa sannan kuma ya biyo da matsala ta gaba ma rima bihi min al-khulla abinda aka girmama shi da shi na al-khulla matsayi da yake da shi a wurin Allah subhanahu wata'ala na al-khulla الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من cewa بياني قرر تشور إتا الخلة تافي المحبة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة بياني تشور أو بكر الصديق شيني أفضل الصحابة shine fiyayyen sahabbai baki ɗayansu ta ina ina za ka ciro wannan a cikin karatunmu walau kuntu mutakhizan latakhaftu ababakari haka sai ya faɗi abubakar inda zai da abubakar zai ɗauka as-sadisata ashara ta goma sha biyar al-isharatu ila khilafatihi ishara kan cewar shi zai ma khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma wai haka ne ake so dole shi an ci babban abin da suke so mutum ya ce a'a ba abubakar ne ba abubakar ne zai zama khalifa za mu zuwa mun ja lokaci yau sosai da sosai insha Allah ta'ala darussa na gaba za mu amsa su kuma alhamdulillah wannan ma yayi magana sosai abinda muke magana ice malam ya ake ziyartar makabarta kun fahimci magana ta da kyau ya nuna kaga ana fahimtar karatun kenan insha Allah ta'ala za mu kokari a yi bayani yadda ake ziyartar makabarta domin mutum ya kauce ma bid'a ya kauce ma shirka ya ginu akan sunna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa mu bari sai darasi na gaba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu